Assalamu alaikum. Masu sauraro barkamu da shin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau za mu ɗaura kan ƙorafin wasu jami'an 'yan sanda da suka yi ritaya kan kuɗin fanshin da suke samu da cikin cokali ba. Ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfila Hashim Gumel. Masu sauraro a shirin da ya gabata mun fara kawo muku ƙorafe-ƙorafen tsaffin jami'an 'yan sandan Najeriya da suka yi ritaya, wa'imma bayan cika shekaru 35 na aiki ko shekaru 60 na rayuwa. Rashin samun kula ta ɓangaren biyan su haƙoƙinsu na aiki kamar yadda ya kamata, musamman kuɗaɗen fansho har ma da na ajiye aiki wato giratuti. A yau za mu ji ci gaban ƙorafe-ƙorafen tare da kawo muku martani ɗaya daga cikin shugabannin al'umma da ke da ruwa da tsaki na yin wani abu don ganin an samar da sauƙi a warware wannan batu da ya riga ya jefa wasu daga cikin masu ritaya cikin wani hali. Yusuf Ado daga jihar Nasarawa ya ce tun lokacin yakin basa suka fara aikin soja, inda bayan yakin ya zama yana ɗaya daga cikin waɗanda suka zaɓi zama 'yan sanda. Bayan ritaya ya ce an samu rudani wajen biyan sa fansho ko giracuti a tsakanin sojoji ko 'yan sanda. Wato matsala na shi ne, mai retired soja dama aka transfer di yawa aka transfer di na zuwa police wurin transfer namu da muka zo dama su sun gama na abin nan transfer service da muka zo muka safin police muka cika shekarunmu da suka retire namu a retirement later namu sun sa ta da years mun zo karbin pension zo zai eh, abin nan gratuity da aka zo sai ka ci abin nan sai ka ban holy fast and na complain abin ya ban mamaki oh, Ko Faculty Children aka baka matsayin gratuity? Eh, an baka eh, eh. wai ban margin service ba. To, na lokacin su na margin service a 2006, na margin service abin da ya ake ba, ba su biya ni ba. Da 2021 din nan, na sake forwarding abin zuwa police station of Hijabi. Sun suka karbi duk necessary documents na. har kamar da nourishment letter cewa sun karbi leta na abin nan complaint dina amma za su binciki military pension board a tabbatar ba a biya na a can kuma su binciki head of service na maganar maza of service so sai suka zo bayan sun yi na gan sun yi suka zo suka biya ne wani arias na pension 1.2 million su suka ban 1.2 million kan eh, abin nan pension arias so sai na fashon gratuity yana ina zuwa kungu abin muna zuwa mun ina zuwa a zuwa har wata mata gurin a ta ta zo ta capturing dina komai da komai ta ma ba ma biya ne duka pension rate sun ma ina zuwa ina zuwa sai suka ce ai kuma kaza kaza sai kwanaki kuma mun sake zuwa sai suka ce ai sun biya ni gratuity ai wannan 1.2 din na gratuity na ce ah arrears sun 2004 na rita zuwa 2021 ma 8,000 a ce kuma eh, graffiti na ciki hayabin cuta ne kawai hoha mutane nan kawai na rasa ma abin hankali na ya tashi matukarin ke ke na rasa na zan sa kai ma kawai da nake kamar yadda watakila mai sauraro ya ji a makon da ya gabata dsp patrick alade daga jihar filato da ya ce ya yi sa'a bai fada fanshan kamfanoni ba amma suna buƙatar a daidaita fanshonsu irin na sojoji. Abin da nake so da gwamnati su jube mu da ido rama. Entitlement wanda ya kamata a ba service member sai mu ma sai a tuna da mu a ciki. Don muna da iyali da asibiti yana kai mutane yaran mu da eh, sauran eh, yawanni mu asibiti. Wannan kudin pension bai kai komai ba. Batir Galadi akwai wani daga cikin tsoffin 'yan sanda mai suna Yusuf Ado wanda yake ASP ne ya ce shi ya yi nadama ma inda yanzu ne yake raye aka sake ba shi dama ba zai yi aikin ɗan sanda ba. A ko ni ma haka ne. Don mu da muka rita ne an tattara ma sa a kundin shara don ba mu da amfani kuma ma gwamnati. Akwai lokacin da aka ce mu kawo eh, za su yaran mu shiga aikin nan namu din na polisin a madadin mu idan yara mu sun je jos sun ga haka sun dawo ko musiba ba a ce za a ɗauki ɗaya daga cikin su ba haka muka kura. Kuma za ka yi tuna lokacin da kuke aiki kun yi kokari kun taimaki kasa wajen bangaren aikin 'yan sanda. Wayo ai wannan shine wahalar da muka shafe na a lokacin. Muna ga kamar za mu samu wani albashin kirki. Haka suka sauka yanzu ko inspector ma yanzu da inspector na police na karba yanzu ma ya fi abin da dsp na karba a lokacin mu dai mun mun musu aiki mun gyara musu hanya su zo suna ci wanda muka sha wahala din kuma an bar mu haka na gane eh sada Allah wace jiha kike ne ah, muna plateau Allah sarki sarki <laughs> da dama sai kana noma to to noma za ba ka da kudin taki kai noma kai duk shirme ne ai ina kudin da za mu ci abinci ina kudin da za mu kira yara makaranta ma ka yi magana fertilizer taki ba hanya a so gaskiya noma ba taki wahala ne a to kaga CPC Ado Ibrahim Gabanni daga jihar Gombe ya ce sun kai wata hudu ba samu fansho ba daga kamfanonin da ke kula da fanshonsu. Amma ya fara da yabawa karɓar da shugaban kwamitin 'yan sanda na majalisar dattawa sanata Abdulhamid Malam Maduri ya yi musu. lokacin da suke zanga zangan neman 'yancinsu. To shi malama da tijo ne mai gogari ainihin gaskiya mun ga himman shi don muna jin maganganun da yake ta yi yana kuma da kyakkyawar niyya. To amma bisa duka halami ah, magana daga baki manya amma mun ga watan taron ta gabato yanzu amma shiru muke ji kaga wani watan ah, august watan takwas yanzu ba mu ga halamin abin zai yi ga watan tara ba amma ba mu san irin gogan da suke yi ba dai amma muna neman da su yi sai su yi wani abu bayan shi wannan ma yanzu mu da muke kama african alliance african ah, alliance ta kai wata hudu ibrahim gabani ka yi gaggawa ma faɗa mana tukuna ah, kai kanka tunawa masu sauraro a wace shekara ka yi ritaya daga aikin ɗan sanda na yi shekara a dubu biyu da 2009 kamar shekaru goma sha biyu kenan da muka wuce 2009 dubu biyu da tara a ya fi ya fi shekara sha biyu yanzu wajen shekara goma sha biyar ke nan. sha biyar da tu za a zai na'am na'am sha biyar na'am to sai muka muna hannun african alliance akan za su ba mu fensho har iya rayuwarmu to yanzu wata hudu kenan ba mu samu ko sisin kwabo ba eh, ɗaruruwa ko kuma dubaben masu rita a gargashin pension na africa alliance da yanzu mun zamanto stranded ba ko sisin kwabo a hannun kowane mu yanzu wata hudu kenan yanzu muna fama. Ado Ibrahim Gabani muna so mu fahimci yaya kamfanonin da aka sa su rika kula da kudin nan ne shin eh, kamfanonin guda nawa ne sannan a ah, me yasa kai tsaye ta rundunar 'yan sanda ba ta da wani bangare da yake kula da fansho kawai kai tsaye alhamdulillah kamfanonin suna da yawa wato abun kasuwa ce an baza shi kasuwa akwai wayanda suke gargashin a pension commission akwai kuma dan masu insurance wanda ake guran su annuity wayanda suke karkashin national insurance commission so eh, kowa yana neman eh, customer yanzu kuma sai martanin shugaban kwamitin 'yan sanda na majalisar wakilai maki abakar 'yan leman wanda ashirinmu ne gabata lokaci halinsa. to akwai wani abu na musamman da za ku yi ne kansu domin sun koka cewa inda ake biyan su fansho kamar pencom ana samun jinkiri mai tsawo suna nema a cire su daga wannan a kayi ne na gaya miki a baya cewa na tada kuduri ina bibiyar kudurin da na tada har na a wani lokacin gwamnatin baya can lokacin hisa uh, excellency a uh, president goodluck ebele jonathan bayan sojoji sun yi yunkuri suka fita to daga nan sai aka saki white paper abin da ake cewa white paper akan abun to kin ga duk abin da aka ce doka ne sai mun bi shi a sannu mun gano bakin zaren mu daga nan majalisa mu yi abin da ya dace to akwai wani mataki na musamman da za ku yi na karfafa wa waɗanda ke aikin 'yan sanda na yanzu gwiwa na cewa su ci gaba da ayyukansu abubuwa za su yi kyau gaba kullum kamar da nake faɗa insha Allah karkashin jagorancin shugabanmu na majalisar tarayya dr tajuddin abbas da irin ba'asi da kuma irin training da ya bamu na da zamu yi alaka da agencies da muke supervising insha Allah musamman dai ma'aikatar 'yan sanda karkashin jagoranci na za su gani bambanci a kan baya to muna godiya kwarai ni ma na gode ma salam masu raro kun dai ji halin da jami'an 'yan sandan da suka ritaya ke ciki da fatan dukkan masu ruwa da tsaki za su tashi tsaye tare da neman hanyar warware wannan matsala da tsaffin jami'an ke fuskanta wanda ke shafar yanayin rayuwarsu sai a biyan mako mai zuwa domin jin wani sabon shiri yanzu a madadin nasiru adamu hikaya da madina daura da suka taimaka shirin ya zo gare ku ni sarfil hashin gumal ke cewa mu kasance lafiya